daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Laraba. Da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran ba ta taɓa shirin kashe Donald Trump ba. Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa ba za ta gabatar da martaninta kan matsayin cimma yarjejeniyar da aka yi da ita ba. saboda gwamnatin 'yan sahayuniya ba ta gabatar da taswirar janyewa daga zirin gaza ba. kasar burkina faso ta zargi shugaban faransa da cin mutuncin 'yan afirka bisa da'awarsa cewa 'yan afirka ba mutane ba ne yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa iran ba ta taba shirin kashe donald trump ba shugaban kasar iran masud pezeshkian ya yi watsi da zargin da yahudawan sahiyoniya da wasu kasashe suke yi game da yunkurin iran na kashe zababben shugaban amurka donald trump a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta nbc ta amurka shugaba Pezeshkian ya mayar da martani ga wata tambaya cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya barazana ga harkokin diflomasiyya na iya zama cewa amurka ta yi imanin cewa iran tana da shirin kashe donald trump shugaba Pezeshkian ya amsa da tambayan cewa dukkanin ƙasashen da ake gani a yankin yankuna daban-daban na duniya ciki har da turai da sauran wurare an taɓa samun hannun ɗan iran a cikinsu da yake mai da martani ga wasu tambayoyi cewa shin iran ba ta taɓa wani shirin kashe trump ba shugaba fasashkiyan ya amsa da cewa shin iran ta yi alkawarin ba za ta ɗauki da kuma tambayan cewa shin iran ta yi alkawarin ba za ta ɗauki matakin kashe donald trump ba shugaba pezeshkian ya mayar da martani da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta ɗaukan wani irin wannan niyya ba tun daga farko kuma ba za ta ƙudurta niyyar kashe shi ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa babu tattaunawa da amurka matuƙar ba ta dawo kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a baya da iran ba ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya jaddada cewa manufar iran a halin yanzu ba ita ce ta gudanar da zaman tattaunawa da amurka ba sai dai idan amurkan ta koma kan yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma a baya yana mai jaddada cewa cikakken yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da rasha ba ta saba wa wani bangare na uku ba ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya sanar a wata hira da gidan talabijin na kasar iran a yammacin jiya talata cewa iran za ta rattaba hannu kan cikakkiyar yarjejeniya da kasar rasha a ziyarar da shugaban kasar iran mas'ud pazashkiyan zai kai birnin moscow a ranar juma'a mai zuwa ya bayyana cewa yarjejeniyar ta kunshi dukkanin bangarorin tattalin arziki kasuwanci majalisar dokoki tsaro da haɗin gwiwar soji yana mai jaddada cewa ba haɗin kai ba ne na sojoji don wasu dalilai na musamman ƙungiyar hamas ta bayyana cewa ba za ta gabatar da martaninta kan matsayin cimma yarjejeniyar da aka yi da ita ba saboda gwamnatin 'yan sahayoniya ba ta gabatar da taswirar janyewa daga zirin gaza ba wata majiya da ke kusa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a jiya talata ta bayyana cewa har yanzu kungiyar hamas ba ta miƙa martaninta ga daftarin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a zirin gaza ba saboda har yanzu gwamnatin mamayar isra'ila ba ta gabatar da taswirorin da za ta bi wajen janyewa daga yankunan da take ciki na falistinu ba majiyar ta kara da cewa waɗannan taswirori sun hada da janyewa daga layin natizin domin tabbatar da amincin mayar da mutane da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu da janyewa daga kan iyakar philadelphia da ke kan iyaka da ƙasar masar da kuma janyewa daga jabaliya da ke arewacin zirin gaza gami da birnin rafa da ke kudancin zirin na gaza masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Ƙasar Burkina Faso ta zargi shugaban Faransa da cin mutuncin 'yan Afirka bisa da awarsa cewa 'yan Afirka ba mutane ba ne. Shugaban Majalisar mulkin soji a ƙasar burkina faso ibrahim taraware ya bayyana cewa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ci mutuncin dukkanin 'yan afirka taraware ya ce idan 'yan afirka suna son yanke dangantaka da waɗannan 'yan mulkin mallaka lamari ne mai sauƙi dole ne su kawo ƙarshen duk wasu yarjejeniyoyi da suka kula da 'yan mulkin mallakan idan kuma ba 'yan afirka ba su soke yarjejeniyoyin ba kawai sun buƙaci su rufe sansanonin sojinsu ne a cikin ƙasashensu to ba su rabu da alaƙaƙai ba shugaba taraware ya jaddada cewa macron dukkanin 'yan afirka ya ci wa mutunci tare da zubar da mutuncinsu da kimar ɗaukakarsu a irin duniya 'Yan gwagwarmayar Janin sun bayyana cewa sun amince da shirin sulhu da jami'an tsaron hukumar cin ƙwarya da gashin kan Falasɗinawa. 'Yan gwagwarmayar sansanin Janin da ke alaƙa da dakarun Sarayal kudus bangaren sojin ƙungiyar Jihadul Islami sun bayyana cewa sun amince da wani shiri na sulhu da hukumar cin ƙwarya gashin kan Falasɗinawa nufin kawo ƙarshen zubar da jini na Falasɗinawa a yankin. sun kara da cewa a cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya talata sun amince da wani shiri da zai tabbatar da haƙƙinsu na ci gaba da gwagwarmaya da 'yan mamaya da daƙile muggan laifukansu da suka hada da cin zarafin wurare masu tsarki da ke ta hurumin yankunan falasɗinawa da kuma cin zarafin al'ummar falasɗinu tun a watan da ya gabata ne jami'an tsaron falasɗinu ke ci gaba da kai farmakin soji kan sansanin Jenin bisa da'awar neman kame waɗanda suke keta dokokin ƙasa yayin da ɓangaren Falasɗinawa suke zargin jami'an tsaron hukumar cin ƙwarya da gashin kan Falasɗinawa da cika muradun Yahudawan sahayuniya na murƙushe 'yan gwagwarmaya. Ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da kuka gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskarin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da gabatar muku da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin don masu saurare biyo baya da ƙarshen shirin za ku saurari shirin Afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sauraro ga shashin baya labaru wanda zai tsokaci a kan zaɓin da ke gaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan idan kwanaki 60 suka cika daga tsagaita wutar yaƙi ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan da ke kunshi a ciki ba ni ne ba adam da zan kasance tare da ku idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki ficewa daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi manazarta mabambanta sun bijiro da wasu zaɓi da ke gaban hezbollah da za ta iya aiki da su na farko jefa ƙwallo a fagen masu shiga tsakani a lokuta da dama masu adawa da ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan sun sha bayyana cewa wajibi ne a baiwa gwamnatin labanan ɗin da kuma sojojin ƙasar nesa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah dama su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar baki ɗaya waɗannan mutanen suna riya cewa ƙungiyar ta hezbollah ce take hana gwamnatin ƙasar shimfiɗa iko a kudancin wannan ƙasa wannan zancen da suke yi bai yi kama da ƙamshin gaskiya ba domin suna sanar da cewa ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta girmama duk wani abu wanda ake kira dokokin ƙasa da ƙasa ba ta ganin wata kima ga sojojin ƙasashen wannan yankin abin da kawai take girmamawa shine ƙarfi tare da cewa ƙungiyar ta hezbollah tana da masaniya cikakkiya a kan cewa gwamnatin labanon tana da rauni kuma manufofin manyan ƙasashe ne ke tafiyar da ita ta hanyar amfani da kuɗaɗe sai da duk da haka za za ta iya bayar da uzuri na tsawaita lokaci hatta bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin hakan yana nufin cewa za su jefa kwallo a filin wasan masu shiga tsakani da kuma masu takama da 'yanci a ƙasar talauran. to zaɓi na gaba kuwa shine kumawa yaƙi a cikin wuraren da aka yi mamaye da su wannan zaɓin zai zama yana da cikakken halacci a cikin gida da kuma a ma duniya baki ɗaya domin duk wani wasa da hankali da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi na ƙin aiki da ƙa'idar da aka shata a ƙarƙashin tsagaita wutar yakin zai zama ci gaba da abin da ta saba na take dokokin ƙasa da ƙasa da ƙafafunta idan kuwa harkan ta faru kuma hezbollah ɗin ta yanke shawarar za ta ɗauki matakin gwagwarmaya to zai zama ta da cikakken goyon baya a cikin gida ga waɗanda suka san 'yanci da kuma waje domin faɗa ne da mamaya da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta shi idan kuwa ka ta faru to zai shafi dukkanin yankunan da sojojin na mamaya suke ciki domin kafafen watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila suna cewa da akwai wasu wurare guda uku a kudancin labanan da suke son kafa sansani a ciki saboda kare matsugunan 'yan sharawari zauna a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya zaɓi na gaba kuwa shine komawa cikin yaƙi faffaɗa saboda gwamnatin matsa tsauran ra'ayi a tel aviv tana son a ko daushe a ci gaba da yaƙi da rikice-rikice a wannan yankin saboda haka ne isa tanyahu ya ci gaba da dawama a kan kujerar mulki zai iya buɗe yaƙi gadan-gadan a duk faɗin labanan idan har hezbollah ɗin ta fara mayar da martani bisa zaɓi na biyu da muka ambata ta ɓangaren hezbollah kuwa zai zama ba ta da mafita sai mayar da martani daidai da girman yadda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai wa labanan hare-hare. a dalilin haka za a iya cewa yanzu dai abin da ake jira shine cikar kwanaki 60 ɗin daga tsagaita wutar yaƙi da ba su kai goma daga yanzu ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da uku da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma sha biyar ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ɗaya. Shafin yanar gizo mafi girma wato Wikipedia wanda kuma yake dauke da fannoni daban-daban na ilimi masu yawa ya fara aiki wannan shafi dai an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi wanda yake da shi sannan kuma a yi amfani da dukkanin ayyuka waɗanda al'ummomin duniya za su amfana wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka buɗe wannan shafi sannan kuma suka baiwa duk wanda ke so damar shigar da wasu abubuwa abinda zai amfanar da mutane cibiyar shafin dai tana a birnin florida na kasar amurka kuma shafin baya daukar wani bangaranci wanda kuma akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasa ta gwamnatin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairu na shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza a tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara a kan sojin iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aiki da alexander zuwa ƙasar ta iran domin ya karɓo sojin rasha waɗanda aka kame a lokacin wanda kuma suke a hannunta a matsayin rubutattun yaƙi bayan da ya zo ƙasar ta iran ya nuna wa mutanen ƙasar girman kai da jiji da kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fi fusata mutane na ƙasar iran matuka inda suka yi masa a tire kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 masu saurare ko kun san cewa shekaru 186 da sa gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 kasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar soviet ta tsakiya kafin wannan lokacin dai salvador ta kasance karkashin mulkin mallaka na turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan spain din a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 ta shiga cikin tarayya amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama kasa mai cin gashin kanta a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga a cikin mawuyacin hali wanda kuma hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da wata zanga-zanga ta nuna ƙin jinin gwamnati ta shugaba handes martins daga wannan lokaci ne kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka gudun hijira kasar salvador tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i ɗaya kuma tana kutuka da ƙasashen honduras da kuma guatemala masu saurare ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban ƙasar masar jamal abdul bin hussein bin khalil bin sultan almar wanda kuma an haife sa ne a unguwar bakus wadda take cikin birnin alexandria na kasar masar jamal abdul nasir shine dan fariga mahaifansa wato fahima da kuma nasir hussein wanda daga baya ya zama ɗaya daga cikin manyan hafsoshin soja na kasar masar sannan kuma ya zama a sahun gaba wajen nuna salon keyiya da mulkin kama karya a kasar masar da kuma nuna adawa da katsalandan da kasashen turai suke yi a cikin harkokin siyasar kasar ya taka muhimmin rawa a juyin juhali da aka yi a kasar masar na shekara ta 1952 da da biyu kuma ya hambarar da dolar muhammad ali kuma jin kaɗan bayan haka ne ya gaji muhammad nukaib a matsayin shugaban kasar masar ra'ayinsa na kishin ƙasa wajen kare maradu na kasar masar abu ne wanda ya burge al'ummar kasar matuka da kuma al'ummin larabawa da dama don haka ne ma a shekara ta 1956 a wani yunkuri na kawo sauyi ya mayar da mashigar ruwa ta suez ta zama mallakin al'ummar kasar masar mashigar wadda ake kallanta a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na samun kudaden shiga ga kasar masar lamarin da ya harzuka kasashe 'yan mulkin mallaka irin su ingila da faransa kamar yadda kuma yake tsananin ƙiyayya da isra'ila da mamayar da take yi wa falastino a yunkurinsa na ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen larabawa ya taka gagarumin rawa wajen ganin an kafa haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda za ta gino a kan kishin larabci da kuma adawa da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai a kan ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen masar da siriya gami da iraki suka dunkule suka zama haɗaɗɗiyar daula guda ɗaya daga bisani yemen ta shiga a cikin wannan haɗaɗɗiyar daula duk da cewa dai wannan gamayya ta rushe daga bisani jamal abdul nasar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan baruwanmu sannan kuma a lokacin mulkin sa ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da tarayyar soviet matsayar jamal abdul nasar akan batutuwa waɗanda suka shafi kishin ƙasa da kuma kishin larabci sun ba shi matsayi na musamman da farin jini a tsakanin al'ummomin larabawa kamar da kuma matsayarsa wajen nuna ƙiyayya da salon mulkin mallaka na ƙasashen turai da mamayar da yahudawa suke yi wa kasashen larabawa musamman ma dai dino wannan ya sanya ya zama babban makiyin turawa na yamma da kuma yahudawan isra'ila a ƙarshe dai jamal nasar ya rasu a birnin alkahira a shekara ta 1970 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa muke jin ta bakin ku game da wani batu da dau hankali musamman a nahiyar mota Afirka. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce 'yan mulkin mallaka ne ke rura wutar duk wani rikici a nahiyar Afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu ya bayyana haka ne a wata ziyara da ya kai a ƙasar Gina Bisau bayan da ya ziyarci ƙasar Mali inda ya gana da takwaransa janar Asimi Gwaita. To wannan shine maru'in namu a yau. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai godi a Kimba, jihar niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger. A hakikanin gaskiya wannan zancen haka yake. Turawa na na yammacin duniya su ne umar aba'isan duk wani tashin hankali da ke kasancewa kasashen mu na Afirka domin su samu dama su samu ƙara tatse mana dukiyoyin da Allah hore mana a kasashen mu na Afirka. afirka kuma haɗi da bakin ainihin wasu marasa kishin ƙasashenmu na afirka waɗanda ke masu matattar zuciya waɗanda ba su da kishi kuma ba sa ƙaunan 'yan uwansu da ainihin al'ummar afirka baki ɗaya to wannan matakin da kasashen jamhuriyar Nijar da sauran makwatan da suka ɗauka abu ne wanda ya kamata kuma ya dace abin da ya kamaci anin sauran kasashen mu na Afirka musamman kasa ta Najeriya ɗauka kenan saboda hakikanin gaskiya wallahi waɗannan miyagun na kasashen yammacin duniya ba karamar ta'asa suke mana ba ko a yanzu bangaren arzikin mu bangaren kuma lafiyar mu da zaman lafiyar mu a kasashen mu na Afirka kamar nan kasa ta Najeriya haka same su lungu da sako suna tatsan ma'adanai ba ji ba gari mun koma bayi mun koma bara mabarata da yawun bakin ainihin wasu 'yan kasashen mu da fatan ubangiji Allah duk wani wanda baya kaunar mu Afirka ubangiji Allah ya kawo mana karshen mai magana Ibrahim mai wanki hula a garin mai godi a kin Bajar Naija. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi amsa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingirawa buzan jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. wani magana ta janar abdulfatah alburham haka yake abu ne wanda kowa ya sani ba wani sabon abu ba ne ko kuma ɓoyayyen al'amari wanda kuma yana samun goyon bayan wato wasu daga cikin shugabannin afirka wanda aka wato tusa ma tsoro waɗansu kuma abin duniya ne a gabansu wato ba wai al'umman ƙasansu ne a gabansu mabale ma a yi zancen wani kishin afirka a kullum muna addu'a duk wani wato shugaba ko in ce wani gungun shugabanni a afirka waɗanda ake hada hannu da su domin wato a tarwatsa wata ƙasa ko kuma afirka ga baki ɗaya eh, Allah shi ya himu sanin su Allah ya shirye su kuma in ba masu shiryawa ba ne Allah ya tarwatsa su Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran kuna magana da Habib Musa daga maraɗi a tsoho a jamhuriyar Nijar muna muku fata alkhairi. A takaice ra'ayi na gaskiya maganar da Alburhan ya yi a ƙasashen duniya haka take tabbas su ai ba sa son kasashen afirka su ci gaba domin kasashen afirka musamman in ka ɗauka daga yankin tsakanin nigeria da da cameroon abin da ya gaba sannan ya yi arewa sannan ya yi yamma dukkanin waɗannan ƙasashen ɗaukacinsu galibi ƙasashe ne waɗanda suke cike da musulmai kuma ga su afirka abin ya zama musu biyu ne ba su san musulunci ya ci gaba ba su san afirka ta ci gaba domin kada ta gagare su a wata rana kullum har gobe ni na yadda cewa duk abin da amerika take so da faransa da ingila da jamus wa'annan duk abin da suke so kai matsayin karɗan afirka ko musulmi ka kiyaye shi ba sa son ci gaban afirka da baki daya sun yi san afirka ta zamana yadda take ko kuma ta yi baya ko kuma amarya in ba ta hau doki ba to bai kamata a dora mata ka ba a'a su san suke afirka nan da muke cikin ta kada ta maye gaba ta maye baya suke su su ne ko da suna ci gaba kuma kash komai lokaci ne na bar ku lafiya to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran inda yau muke jin ta bakin ku game da furtun da shugaban majalisar mulkin sojin kasar Sudan janar Abdul Fattah al-Burhan ya yi cewa 'yan mulkin mallaka ne ke rura duk wata wutar rikici a nahiyar Afirka ya kuma yaba waɗanda suka yi tsayin daka wajen adawa da mulkin mallaka zamanin baya da kuma na yanzu malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Ran Radio Musulunci. Sunana Murtala mugini wanda nake nan dangwami jihar Maradin jamhuriyar niger. shi lalle alburham abin da ya faɗi gaskiya ya faɗi kasashen na turawa falla ba su san ba kasashe na nan afirka abin da ya shahi yankin mana nijar najeriya benin duk sauran da yankuna mutum da kasashe ne masu cike da arziki kuma abin da ga sun bugu da ƙari kuma don musulmi mai yawan su don musulmi ne da su kwacin kyamarsa da a duniya musulmi da musulunci su ne suka kyama in ba da yin kyama ba ga zirin nama da aka tabbiya ana kashe zirin gaza da ba musulmi ba ne da yanzu dai da za a sani da za a yi inda yan uwansu ne kawarawa da yanzu san za a yi da sun tsaye da wannan abu amma da yake su kyamarsa musulunci a duniya ga baki daya a ga shi ne a duniya tsone masa idanuwa ba su kamanansa ga musulmi ko inda suke cikin a wajen kasashen afirka kun ba su abin da zai ci da su gaba sai wanda shi zai ci da gaba ko da ne sun kuke da su da su tona maka wasu ma'adanan ne ko wani ko su ko abubuwa na ci gaba sai sun kwashe da yadda ba ka tsammani yakin nan su ba ka da abin da suka dama eh, kasashen mu na musulmi suna namiji ya kara haɗa kawo nan Allah ya kare mu daga sharrinsu Allah na ya kare mu daga sunana Murtala Magini daga nan Dangwami jihar Maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dai masu saurare a sashen hamtar na jamhuriyar musulun ta iran sannun ku da himma sannun ku da kokari hassan barka na fatan alkhairi eh wanga ce da alburhana ya faɗi ya zo ya faɗi gaskiya abu ne wanda duk dan afirka mai kishin afirka wanda yake dan afirka ya tabbata da wannan magana haka ne ba abin da suke rurawa sai fitina a tsakanin abubuwa kuma suna ganin abubuwan da suke faruwa suna gama kai da yan kasa marasa kishin kasar su eh wanda suke ba ma musulmi bane saboda duk musulmi ba a gama kai a cikin musulmi da 'yan wankar shi suna yaƙi ne da musulunci ba abin su kama afirka illa yare da mulkin mallaka da fitina kawai su kama afirka ba abin su kama afirka sai wannan abin kuma in sun dawo suna sa fitina suna sa ta arzikin afirka saboda sun tabbata da yanzu irin wancan ƙarfi na mulkin mallaka bai yiwa kan mai ya waye to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kumintar da su da mabiyansu duk wanda yake son ya ga eh, ko abin gan fitina a Allah subhanahu wataala ya da mai fitina shi eh, ina muku fatan alkhairi ne Abdullahi wanda yake nan yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Hausa radio musulunci da fatan kowa da kowa na lafiya kuna tare da Umar Musa yankin Yami. mamba na mai kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya e wannan maganganu duka abinda da ya fi mu koma ma Allah koma ga Allah mm, koma ga Allah shi duk abinda da ya yi tsanani an koma ga Allah to sai a ga ƙarshen shi shi mumuni makamin shi addu'a idan muka koma ga Allah duk al'amuran mu maida shi wajen Allah komi da ka gani wallahi bari jin mutum ya ce maka ya iya maka kaza ya iya maka kaza yana makari ya shika in dai ba Allah ya yarda ba komi bai iya maka sai da izinin Allah kuma abin da Allah ya nuhi da zai samun ka tun kana cikin cikin uwarka wallahi sai ya same ka komi ta daɗi idan Allah bai nuhi ka da samun abu kuma in ka himi wallahi ba ka samun shi kan haka ni abin da nake kira ga musulmi dan Allah dan ma'aiki mu haɗa kan wuri guda don cinciya matsalmin ki duk wani bature wani mai jan kunne wani mai wata masiwa ubangiji Allah mai da mishi abin shi a kan shi Allah mai da mai abin shi a kan shi kuna tare da Umar Musa daga Niamey Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Sunana Uda Mamadu Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Ara a mauri inda kuka sa na wannan makon akan kalamin da shugaban kasan Faransa yi akan kasashen mu na Sahel ko kuma na Afirka wanda Faransa ta yi masa mulkin mallaka da shugabanni suke fito suna mai da martani. To ni ina kira ga shugabanninmu na Afirka da sauran al'ummomi na afirka wanda faransa ta yi musu mulkin mallaka domin yanzu ne aka samu shugabanni da suka gane cewa faransa har yanzu bata ba su incin kai ba su ne suka fito suna raba gari da faransa to muna fatan wannan rabuwan da muka yi da kasan faransa ta zama ma mu albarka ta zama mana alheri ta kawo mana ci gaba mai amfani kuma allah ya tsare mu daga dukkan wani sharri na faransa da sharrukan karrukan faranta su wa'inda suke cikin kasashenmu in ma daga waje ne allah ka himu sanin su kuma allah ya kawo mana sabon arziki a kasashenmu mai amfani wanda zai amfani al'umman ƙasa baki daya kuma da kwanciyar hankali da zaman lafiya muna fatan haka na gode radio tera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana mamara dino zangi magariya eh, wannan magana ta alburhan ta yi daidai gaskiya ne ya faɗa san an ce idan ko da wani ne ya gayi gaskiya in gaskiya ce gaskiya ce to haka nan ne wannan shugabannin da suka yi mulkin mallaka duk ƙasashen wannan ƙasashen wannan wanda suka yi mulkin mallaka su suke rura wuta ta tashe-tashen hankula a afirka da duk wani Eh, ta'addanci duk abubuwan wannan su suke rura gaskiya wannan magana ce wadda ya faɗa a bar dibawa kuma hakanan ne an yi nazari a cikin maganar kuma hakanan ne magana ce wanda haka take masha Allah. To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka Agadas da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan taron da ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi akan hanyoyin bunƙasa wato abinci da kuma noma da kiwo a wannan nahiyar. taron da ake yi a kowace shekara goma za mu ji yadda taron ya gudana da fatan za ku kasance tare da mu a duk kowace shekara goma ƙungiyar tarayyar afirka tana yin taro domin shata dabaru da sabbin siyasa ta noma da bunƙasa nahiyar da abinci to a wannan karan kungiyar tarayyar ta gudanar da taro na musamman a birnin kampala na kasar uganda domin tattauna waɗannan hanyoyin taron dai ana fara yin sani da ƙwararru a fagen noma sannan ministocin harkoki na noma sai kuma ministocin harkokin waje sannan kuma a mataki na gaba na shugabannin ƙasashe. kasashen mambobin kungiyar tarayyar ta afirka su 55 ne suka halatta inda aka ɗauki kwanaki uku ana musayar ra'ayi akan hanyoyin da za a bunƙasa harkar noma a cikin nahiyar bugu da ƙari wannan taron na kampala ya mayar da hankali wajen aiwatar da manufofin da aka shata a shekaru goma da suka gabata a taron malabo na ƙasar equatorial guinea shekara ta 2014 shugabannin kasashen mambobi na kungiyar tarayyar afirka dai suke bayar da umarnin tsara dabaru da siyasa da za a yi aiki da ita a tsakanin kowaɗanne shekaru goma a wannan karan na uganda aiki za a yi da wato dabarun da aka bayar a baya kuma a baya kusan watanni kamar biyar da suka gabata ƙwararru da suka fito daga kowane sashe na nahiyar afirka su suka fara yin taro inda suka ayyana abubuwan da suke ganin su ne ya kamata aiki da su bisa ƙwarewarsu da ilimin da suke da su daga cikin masu yin taron share fage na ayyana dabarun aiki da akwai masu bakin fada a ji a harkokin noma a nahiyar da kuma ƙungiyoyi na yankuna tattalin arziki kamar yammacin afirka gabashin afirka kudancin afirka da tsakiyarta wato ƙungiyoyin tattalin arziki da suke wakiltar waɗannan yankuna hakanan kuma ƙwararru da masu bincike da nazarce-nazarce daga kowace kusurwa ta wannan nahiyar su ma ƙungiyoyin noma ba a bar su a baya ba masu zaman kansu kenan hakanan kwamitoci na majalisun dokoki na waɗannan ƙasashe da suke kula da harkar noma da kiwo dukkaninsu suna halarta a matsayin ƙwararru sai kuma ƙungiyoyin manoma mata domin akwai su da yawa a cikin nahiyar ta afirka sai kuma ƙungiyoyin matasa masu sha'awar harkar noma ministan aikin gona kuma mai kula da kamfanoni masu tafiyar da dabbobi da kuma kiwon kifi a ƙasar ta uganda frank tumbebaze shi ne jagoranci rubuta sabon daftarin da za a yi aiki da shi a nan gaba ya faɗa wa manema labaru cewa an kammala rubuta daftarin aiki a wannan taron na kamfada don haka abin da ya saura shine ne Yadda za a aiwatar da shi a aikace kuma ta wannan hanyar ta aiwatarwa ne za a samu tasiri mai ma'ana ga al'ummar afirka don haka ya kamata mu yunkura da zamana muna tafiya kamar yadda ya dace domin samun ci gaba ministan na kasar uganda wanda shi kanshi kwararre ne a fagen harkar abinci da samar da shi ya kuma ci gaba da cewa abinda wannan taron yake nufi shine yin kira domin a zamanantar da harkar noma da shigar da kayan aiki na zamani da kuma gudanar da nazarce-nazarce da bincike ya zamana an kai ga gina tsarin samar da abinci mai ɗorewa wanda sauyin yanayi ba zai masa tasiri ba a rana ta biyu ta taron wacce ta kasance ranar goma ga watan janairu ministocin harkokin waje ne suka halatta sai kuma rana ta ƙarshe wacce ita ce sha ɗaya ga watan Janairu? da shugabannin gwamnatocin ƙasashen nahiyar suka halatta a cikin kowace rana daga cikin waɗannan ranakun an tattauna manufar da ake son cimawa daidai da girman mahadatta taron wannan ranar da kuma aikinsu da kwarewarsu taron share fage a kampala an yi shi ne daga ranar biyar ga watan Agusta zuwa sha hudu gare shi wato shekara ta 2024 ta gabata kwararru a fagen aikin gona da duk wasu masu bakin fada a cikin wannan harka sun yi taro a kamfadan saboda shata abubuwan da za a aiki da su daga tsakanin shekara ta 2026 zuwa ta 2035 daga cikin mahalarta wannan taron na kwararru da akwai hukumar take kula da harkokin dabbobi a ƙarƙashin ƙungiyar ta tarayyar afirka bisa jagorancin dr hiba bosini. wannan taron dai yana da muhimmanci wajen ayyana siyasa da ƙungiyar ta afirka za ta yi aiki da ita a cikin shekaru goma a nan gaba a fagen bunƙasa harkar noma to shi dai wannan batu na yin taro domin harkar noma da abinci a nahiyar afirka an fara shi ne tun shekara ta dubu biyu da uku da aka kaddamar da wani taro na ƙwararru akan aikin gona daga kowace kusurwa ta afirka inda suka taru a ƙasar uganda dai domin shata dabarun aiki manufar da ita ce samarwa da nahiyar abinci da za a dogara da shi domin raya karkara sannan a ci gaba da bunƙasa tattalin arziki ta hanyar noma shi wannan shirin an ayyana masa zangon shekaru goma da za a taruwa domin yin bitar abin da aka yi a baya da kuma shata sabuwar hanyar da aka dosa taron da aka yi a malabo a shekara ta 2014 an yi bitar kalubalen da aka fuskanta a baya kenan wanda ya shafi karancin kayan aiki da ake da su rashin dawamar aiki tare a tsakanin kasashen na afirka tun da aka yi taron malabo an shata wasu manufofin da ake son cimmawa zuwa wannan shekara ta 2025 da suka hada da kawo ƙarshen yunwa a nahiyar sai dai kuma wannan manufar da aka shata ta kawo ƙarshen yunwa ta fuskanci ƙalubale mai girma a wannan tsakanin ne aka sami bullar cutar ta covid-19 wacce ta addabi duniya ta kawo koma baya a fagen noma da tattalin arziki da ma rayuwa baki ɗaya hakanan kuma a wannan tsakanin yaƙi ya ɓarke tsakanin rasha da ukraine su ku waɗannan ƙasashen biyu su ne jigo wajen samar da kayan abinci a duniya kuma ƙasashen nahiyar afirka da dama sun dogara da su ne wajen samun kayan abinci musamman ma dai alkama a dalilin haka a wannan taron na kamfala dole ne aka yi bitar manufofin da aka shata a taron malabo domin ganin inda aka gajiya da kuma inda ya kamata a ce an nufa batun samarwa da nahiyar afirka abinci dai wani babban kalubale ne da aka daɗe ana fuskanta ba kuma don nahiyar ba ta da wannan wato damar ciyar da kanta ba ne ƙasashe da dama a cikin nahiyar kowace ɗaya daga cikinsu idan da a ce babu ƙalubale ko matsaloli da ake fuskanta za ta iya ciyar da nahiyar hamma a samu rara ƙasa kamar sudan wacce a yanzu tawa ke fama da yaƙin basasa ta ɗaya daga cikin ƙasashen da aka yana cewa ita kaɗai za ta ciyar da afirka kakaf sannan kuma a samu rara abincin da za a kai waje a sayar akwai irin waɗannan ƙasashen da dama waɗanda suke da ƙasar noma kuma mai albarka wacce idan aƙalla ba su ma iya ciyar da nahiyar afirka ba to za su ciyar da kansu da makwabtansu sannan kuma har su samu abin da za su kai kasuwannin duniya domin su samu kudaden shiga abubuwan da suke kawo cikas kuwa sun hada da sauyin yanayi wanda wani kalubale ne mai girma wanda yayin taron da aka yi a azerbaijan watanni kaɗan da suka gabata an tattauna wannan batu da yadda manyan ƙasashe masu manyan kamfanoni suke gurɓata yanayin duniya da yadda ƙasashe masu tasowa suka buƙaci a biya su diya sai kuma batun rikice-rikice da ya addabi nahiyar wanda kamar da muka isha da ƙasar sudan da kuma ƙasashe da dama daga cikinsu har da najeriya da harkar noma ta samu koma baya sanadiyar matsaloli da suke da alaƙa da tsaro. hakanan kuma karuwar yawan jama'a a nahiyar da kuma koma bayan tattalin arzikin da kasashe da dama suke fuskanta a cikin shekarun bayanan dai mutane miliyan 280 ne a nahiyar ta afirka suke fuskantar yunwa yayin da tsarin noman da ake da shi wanda ba na zamani ba ne ya gajiya wajen samarwa da mutanen nahiyar abinci ko kuma magance yunwar da ake fuskanta a cikin wannan nahiyar kalubalen da yake gaban mahalarta taron na kampala idan sun koma gida yana da yawa amma idan akwai azama da kuma kuduri na gaske daga 'yan siyasa sannan kuma da baiwa kwararru dama su yi aiki a aikace da abin da bincikensu da sanarcensu suka gano to tabbas za a iya kaiwa ga gaci. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗan mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.